الرجيم من الشيطان الرجيم من حمدي ونفخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى مثله ما هكا أجيب مخرج عجمه على الإسلام والبداية في علم النحو لا علم النمر za mu tashi a shafi na sha hudu ko? Kada ya ce a faru gaba da bayani na hudu mai tattare mas'alolin wannan babi. alama alamatu lissu alamomin suna shi ne kare da karanta shi alamatu lissu da mutum shi alamatu ismi saboda hamzatul wasu ce ba hamzatul kafi ba alamomin suna أن alamatan علامة أو min من alamat, shine suna سونا يقرب alama ko fiye da alama ɗaya daga cikin waɗannan alamomi masu zuwa da zarar suna ya karfi alama ɗaya daga cikin alamomin da za a ambata ko ka ce kalma ta karbi alama daga cikin alamomin da za a ambata to tana gaya maka ita a cikin kalmomi suna ce na ɗaya aljabu a ga hukuncin jarra ya tabbata tare da ita ita jarra tana da alamomi to za mu ga irin alamomin suke sa a fahimci eh wannan kalmar mai jarra ce lahu kamar marartu bi bakri na gitta bakar ko na wuto bakar to da aka ce bi bakri irin din nan wannan ra'un da wasu da ke kasanta kasara guda biyu ta nuni na kasara guda biyu shi ake kira jarra sai kuma ce addinu. husnul khuluqi abinda ake nufi da addini shine kyawawan ɗabi'u ko addini mafi cikar addini da bawa husnul kai a yana da kyawawan ɗabi'u to za a ga cewar alkhuluqi ita ma tana da jarra amma jarra da take jikin bai bakare na wasali guda biyu kasara guda biyu saboda shi ba al a jikin amma alkuluk da yake akwai al shi kuma su kasara ta zama guda daya saboda haka waɗannan sunayen guda biyu ko waɗannan kalmomin guda biyu dukkan su sunaye kalmomi ne guda biyu amma kowace suna ce karɓar alamar jarra da su bakrin da aka ce bi bakrin ya karɓi jarra ta tanwini shi ne kasara guda biyu addinu husnul khuluqi al khuluqi ya karɓi jarra ita ce kasar da take karkashin kafin guda daya me yasa ta zama ɗaya saboda yana da al an fahimta to wani alama ta farko ke sai ce a tanwin alama ta biyu karɓar faɗuwar wasla a samu wasali biyu a jikin kalma to wannan yana nuna cewa wannan kalmar suna ce ba aiki ba ce ba harafi ba ce lahu kamar yace quwwatun khairun min ba'd ƙarfi ya fi rauni da aka ce quwwatun kalmar quwwa ta karbi ban mafi wannan tun din da aka yi in kaga an yi wato alama wau amma an mata dan ja a ƙarshe to ban ma ce kwaya biyu to sai ce kuwwatun to anan ta karbi tanwini ma'ana faduwar wasla guda biyu na dhamma to ashe wannan kalmar suna ce ba harafi bace ba aiki bane tunda ta karbi faduwar wasla khairun ita ma suna ne sau ta karbi dhamma biyu ta karbi tanwini su da faduwar wasla guda biyu min ba'afin ita ma wannan kalmar suna ce so ta karɓi faɗuwar wasu na guda biyu amma sai dai shi na na kasara ne an fahimta ku saboda haka idan muka kula wannan alama biyu ce ta fito a cikin cikinta ga alamar jarra ta wasalin yana ƙasa kuma ga tanwini wasalin guda biyu ne to da ana iya samun kalma ɗaya alamomin da suke tabbatar da ita suna ce su tabbata a jikinta su fi ɗaya ba lallai alama ɗaya ba yace wa sarahatun khairun min nifaq baro baro ka faɗa abu a fili karara shine saraha wa sarahatun tayyata abu khairun shi ne mafi alkhairi min nifaq akan munafirci akan rufe abu yadda ya kamata a fito da shi fili a rufe abubuwa su ta samu matsala a ta ba daidai ba to kalmar sarahatun ta karbi tanwini faɗuwar wasu na gaban ma guda biyu ashe suna ce khairun ma ta karbi ban ma guda biyu tanwini da haka wannan ke tabbatar mana ita suna ce min nifaqin ita ma ta karbi tanwini kuma bayan tanwinin a ƙasa iki jarra ce Da haka ita alama biyu ta karba daga cikin alamun suna sai yake alama ta uku kuma annida dacewar kalma da a kirata shi shine kira to idan kalma ta dace da a kira ta to suna ce na kamar ka ce ya muhammad kai muhammad a hausance kenan kai muhammad to inda za ka kira wa abu to suna ne dan ba a kiran harafi ba wanda zai ji kira ba ba a kiran aiki ba wanda zai ji kira ba ne suna shi ke da alaka da wani abu mai hankali mai iya fahimta abin da za ka abin da ya cancanci a iya kiransa to suna ne duk kalmar za ka iya sa mata harafin kira ka kira ta to wannan kalmar suna ce shi ne ban misali da ya muhammad kai muhammad so da ka in ka ɗauko ya ka sa wa kalmar ka ta ki karɓa to ba suna ba ce in eh, ƙasa mata ya ta karba aka kira ta to suna ce alama ta hudu ce an kaga kalma ta karba an to suna ce na hau kamar ƙaunar mutanabbi faɗar wani mawaƙi da ake cewa da shi mutanabbi yace layl wal walbaida'u ta'rifuni والصيف والرمح والقرطاس والقلم yace alkhailu dawakai wallailu da dare walbaida'u da fili fetal sahara ta'arifu ne kowannen su ya san waye ne والصيف والرمح تقوبي دماشي والقرطاس والقلم da takarda da alƙalami sun san waye ne ko za ka ga ilimi ga jarumta eh. to sai kawo allailu al tashi geta ta kai alkhailu al tashi geta, ta wallailu al tashi geta, walbaida al tashi geta, ta al tashi shige shi warrumhu shi ma yana da al wal qirdasu akwai al wal qalamu akwai al duka waɗannan sunaye sakamakon Allah suka karɓa to duk kalmar da ta karɓa an suna ce wannan daga cikin alamun da ake gane suna ke sannan sai ce al-isnadu ilaihi jingina aiki zuwa ga abu zuwa ga wata kalma in ga an zo da kalma an jingina mata aiki to suna ce domin mai suna shi yake yin aiki mutum mala'ika waninsa wanda za a kira su da suna su suke iya yin aiki to in ka kaga an jingina wa kalma aiki to suna ce yanzu misali mu koma waƙan nan da aka faɗa sai ce alkhairu dawakai tarihu ne sun sani an jingina musu sanayya aikin yin sanayya wallailu dare ma ya aribu ne shi ma danganta musu aiki walbaida'u sahara fili talma ya aribu ne ko ta aribu ne ta sani wasaifu takobi ma shi ma za ka iya jingina masa ya aribu ne din shi tunda dai yana gaya mana duk waɗanda sun san shi ko wannan su sadakatu as-sayfu ya arifuni ar-ruhu ya arifuni al-qirdas ya arifuni al-qalam ya arifuni an gane kowane ɗaya an jingina masa aiki to in ka ga kalma an jingina masa aiki to suna ce eh war shine mashi maka karanta anisul atfal bakin littafin anisul atfal na ɗaya akwai ar sunan mashi a ciki to waɗanda su ne alamomi guda biyar da suna yake da su a iya samun kalma ta karbi alama ɗaya daga cikin waɗannan alamu za ta iya kuma karɓar biyu daga cikin waɗannan alamu amma da in dai ta karɓi kwaɗiya daga ciki to ana tabbatar mana cewar suna ce wannan kenan sai yace abbasul khamis bayani na biyar mai tattare matsalolin wannan babi alama fi'il alamomin aiki yadda suna yake da alamomi to aiki ma yana da alamomi ne yace daga cikin alamarsa an yaqbala alamatan aw akthar min hadhihi alamat a samu ya karba alama daya ko fiye da ɗaya daga cikin waɗannan alamomin masu zuwa na ɗaya ta ulfa'i ta ta wanda ya aikata aiki na hau kamar ka ce in tasartu na yi nasara wannan tuɗin buɗaɗɗiyar taɗin mai banma wakilin sunan ni mai magana ce in tasartu na ci nasara to shine ce wannan taɗin ta wakiltar mai yin aiki an gani In intasarta ka ci nasara kai In intasarti kin ci nasara an gani to wannan taɗin in ta zo da bamma to ni ne magana ni ne da nasara in ta zo da kasara da fataha kai kai abokin magana ta kai ne ka ci nasara idan kuma ta zo da kasara to ke abokiyar magana saboda haka wannan taɗin duk tana wakiltar wanda ya aikata aiki ne ko dai mai magana ko abokin magana namiji ko abokiyar magana mace to alama ta take nuna cewa kalmar da take haɗe da ita aiki ne ba suna bane ba harafi bane an fahimta sannan sai ce ta ta'anis alama ta biyu ta ta mata alama take nuna wannan mace ce wannan kalmar mace ce to aka samu wannan taɗin a sakina wacce take da ɗauri ta utta nesa sakina ta da take nuna matantaka mai ɗauri na hau kamar qalat tu ummul mu'mini aisha uwar mu'minai ta ce to a cikin wannan zancen kalmar qalat tana da ta mai ɗauri da take wakiltar mace su wannan yake nuna cewar ƙala ɗin aiki ne tunda ya karɓi wannan ta mai ɗaure ta mace sannan sai ce na uku ya mukhataba ya inda take wakiltar abokiyar magana nahu kamar ka nahu qawli qawli qawlihi ta'ala kamar fadan Allah madaukaki irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ki koma zuwa ga ubangijinki kina yardajjiya a baryarta rai na mumini ya ayyatu hannasul mutma'inna ya yi ke wannan rai da tsatsiya ta mumini mai bin Allah irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijinki kina yardajjiya a baryarta to kalmar irji'i kalmar irji' iya kalmar farko ce da ta karɓi wannan yaɗin da aka jingina a jikinta aka ce irji eh, eh, ta abokiyar magana to ya wannan kalmar aiki ce a cikin waɗannan jerin zancen da aka kawo na ayar ai an fahimta sai ce kuma na hudu nuna tauki nuna in take karfafa zance tana shigar aiki saboda haka tana daga cikin alamar da take nuna cewa kalmar da ta shiga aiki ce na hau kamar ka ce sa'idan na fi tashjiri balade lallai ka taimaka sa'id shine ka taimaka aka ce sa'idan na lallai ka taimaka an kama zancen bai yi baladika duka a game da wato shuke garinka da bishiya ina ƙayata gari ina sa a sami iska mai kyau mai daɗi da za a shaƙa lallai ka taimaka wajen shuke garinka da bishiya to a wannan zancen da aka kawo tun da aka samu nonin mai shatta sa'idan na ta iya kasancewa kuma mara shadda mace sa'idan a daure ta fi tashiri baladika ka zama mai taimakawa lallai ka zama mai taimakawa wajen shuke garinka to wannan kalmar ta sa'id aiki ce to ta karbi nunin mai shadda wa qawli sha'ir da kuma faɗin mawaki da yake cewa wala ta'rifanna khala'iqan mashmulatan wala tandamanna wala tasa'ata mandami yace wala ta'rifan lallai ka sani khala'iqan mashmulatan wasu halittu da suke tattara guri guda khala'iq jam'in khalq ne halitta ta ce khala'iq halittu mashmulatan wanda suke tattara guri guda wala tandamanna lallai za ka yi da na sani wala ta sa'ata man damin gashi ko ba lokacin yin nadama ba to wala ta'rifanna ga nuna nan mai shatta wala tandamanna ga nuna nan mai shatta a cikin jerin zantuttukan nan wanda kawai yake aiki arifan da kuma man an gane tandam ne aikin la'arif shine aiki wannan nun ta shige su alama ce take nuna su aiki to da kuma koyi alamomin suna mun koyi alamomin aiki da Sadis yace bayani mai tattare matsalolin wannan babi na shida alhurufi kismani shine bayanin da yake karakkar cewa su kuma harafai kashi biyu ne na ɗaya muhtasun harafin da yake keɓantacce wa huwa nau'ani shi kuma kashi iri biyu ne muhtasun bil asma akwai wanda yake keɓantar sunaye inda ya ga wannan harafin to tare yake da suna nahu kamar min min allahi bil ma'arif to Allahu suna ne tun daga gan shi tare da min min harafi ne wanda yake ɓarci suna tun daga gan shi a jikin Allahu ila ita ma ila ba ta zuwa sai tare da in ka ganta a tare da sura take saboda haka ta ke keɓanci suna ba ta zuwa a aiki sai dai ta zo a tare da suna so da haka in ka ce zahaba musa ilal madrasati to al madrasa suna ne tun daga yanar suna tare da ila so da ita ila suna take shi tana tare da shi to wannan harafi ne da yake banci suna sannan sai ce muhtassun bil af'al sai kuma samfuri na biyu shine harafin da yake banta bil af'ali da ayyuka muhtassun bil af'al nahu kamar kace lam lam yalid wa lam yulad to yalid aiki ce yulad aiki ce tunda kaga lam ita ta ke banta da zuwa ne wajen aiki haka nan nan tajida eh. Eh, lan abraha to ita kuma ta ke keɓanta ita ma da aiki saboda haka a kashi biyu da ake da shi na harafi an gaya mana akwai harafin da yake keɓantacce da wani abu kuma shi ɗin iri biyu ne keɓantacce da suna ko keɓantacce da aiki an gama kasan farko sai kaso na biyu shi ne ke zairu muktas harafin da bai keɓanta da wani abu kina iya shiga suna kina iya shiga aiki shi bai keɓanta da aiki bai keɓanta da suna ba all round ne ko suke ce masa ko shi kawai na ma yana nan sai suka ce wa huwa salihu lidukhuli ala al-af'al shine wanda ya dace da ya shiga cikin ayyuka wal asma kuma ya shiga sunaye na hawa hal kama hal hal min khaliqin ko ga ta halce kuma da ta zo ta zo ta me biyo ta min harafi ce ko suna ce ko aiki ne harafi ce ta shiga harafi hal haza bai hal haza bai ko wannan gida ne ita haza din suna ne na nuni ga halta da ta. hal ta'lamu lahu samiya ga hal kuma za ka kawo ta'lamu da alama aiki so da aka ita ta shiga suna ta shiga harafi ta shiga aiki an gane ko to saboda haka wannan su ne alamomin da suke tantance maka suna tantance maka aiki kuma da bayani akan me harafi na kashe-kashensa to sukan ce shi yadda ake gane harafi shine in ka zo da shi ga ya ki karba alama suna ya ki karba alama aiki to shi harafi to wannan shine abin da ya shafi wannan darasin. abu kowa da zan yi mana yanzu shine akwai yan wasu abubuwa zan mana akan allo kuma in muna so karatun ya zauna mu gane shi sosai abu ɗaya za ka sai ka kinkibi ƙur'ani inda ka kware ka iya a waɗannan alamun da aka faɗa sai kai ta bi za ka gani za ka gano suna sunaye a cikin suratul ar-rahman ar-rahman sai ka ce ai ta kalba al ko to wannan suna ne allama al-qur'an al-qur'an suna ne an gani allamahul bayan albayan suna ne sai ka tabi sai ka gano sunaye a cikin kalma cikin kai sura sai kuma ka ga a ciki ina ne aka samu inda ko ta mai daure ta shigo ko mai ban ma ta shigo ko mai fata ko samu sai ka ware sunayen da suke cikin sura da ayyukan da suke cikin sura da harafan da suke cikin sura an gane <laughs> ka gane ko to zai baka dama ka tantance sunaye ka tantance ayyuka ka san harfa filla fillar yadda abu na ta yi to in kai wannan to zai ba ka damar cewa eh kafin iya gane suna a cikin harshen larabci kana iya gano ayyuka a cikin harshen larabci kana iya gane harafi cikin harshen larabci in kuma nan irin ka ɗauki misali eh, abin da ɗan kul huwa Allahu ahad kul huwa Allahu Allahu ka da alis as-samad Allahu samad Allahu da as-samad da sun shiga lam yalid ga yawa lam dama ga gama suna shiga cikin aiki kuma ita lam din ma kuma mukhtassa ce bil fi'l tana keɓanta dama aiki sai ka ce wannan harafi ne mukhtass wa lam yulad wannan ma dai harafi ne mukhtas domin yana shiga cikin aiki lam yalid wa lam wa lam yakul lahu ga wata nan ka sake samu kufuwan ahad to kufuwan ya karɓi faɗuwar wasu la an fahimta ko to haka to in kai wannan kar ga ka iya tantanto su ki zauna kwakwalwa to ka gama da darasi ka gane shi ka fahimci shi to irin wannan zai sa wato ainihin in aka zo ana filla filla da harshen larabci sai da komai gare a gurin za ka ɗauki aiki kama ka wanda ba shi yake aiki ba ba za ka ɗauki suna ka fassara shi a aiki ba za ka fassara aiki a suna ba ba za ka mai da harafi suna ko aiki ba to duk shi ne kana da tantanciya da wayewa abin da kake gare kake ganin komai yawwa to wannan shi ne abin da ya shi alaikum salam eh sai dai ka bi abin da ya shafi memory da aka sai ka ƙara da abin maganin masu makara za su <laughs> eh muftas da gairar muftas ce gairu muhtas alama baka gane kashe kashen ba ai cewa in eh, shi harafi ya kasu gida biyu akwai mai keɓantuwa da wani abu akwai mara keɓantuwa da wani abu shi ne keɓantuwa da wani abu kashi biyu ne shi ne abin da ya mana amma maimakon ya fara cewa harafi ya kasu gida biyu mai keɓantuwa da wani abu da mara keɓantuwa da wani abu sai da yake mai keɓantuwa da wani abu sai ya shiga faɗar ire-irensa tun bai faɗi ɗaya ka san ba shi ne abin da ya rikitar da kai ma'ana shi harafi ya kasu gida biyu harafin da yake keɓantuwa da wani abu ka san farko kenan kaso na biyu shi ne wancan na ƙarshen da kake faɗa harafin da baya keɓantuwa da wani abu mai gamewa yana isa ko ina sai ta to shi ke bantuwa da wani abu akwai harafan da suke banta da suna akwai wanda suke banta da aiki sau da kashi biyu ne amma ka san farko samfuri biyu ne kaso na biyu samfuri ɗaya ne mai shiga ko ina kafin fahimci ba Yawo ba guda uku ba ne to a bayanan da muka yi na cewar za a iya samun kalma guda ɗaya ta karba alamomi fiye da ɗaya daga cikin alamun da suke tabbatar da ita a ɓangaren da take magana suna kafin suna da eh, shi suna da ike da alamun sai aka ce aljarru ina karɓar hukuncin da ake cewa jarra to a jarran nan abinda na ke so ɗan ƙare mu da shi akwai jarra a ta dalilin harafi akwai jarra a ta dalilin an jingina wani abu cikin wani misalin da ya fara ba mu ce marartu bi bakrin na wuce baka ko na gitta baka? abin da ya jawo darrasa ba ce harafin baɗin bai bakrin to wannan majrur ne bi har amma da aka ce addinu cikakken addini husnul khuluqi shine kyawawan ɗabi'u a nan an jingina kyawu zuwa ga ɗabi'u sunul khuluqi kyawawan ɗabi'u to wannan jarrar ta nan idafa ce ta jawo ta jingina wani abu jikin wani ne ya jawo ta an fahimta ba harafi ba ne ya jawo ta to wannan shine karin bayanin alaikus na bismillah shigo karin bayanin da wato ainihin muka yi a wannan a wancan karan da muka yi ban faɗan fahimta ko to da ko ya zama majururi da harafi ko ya zama majururi da ibafa duk abu ɗaya sunansa majrur a nan alamar jarar da muka gani ta ce kasara wani kasara kuma ta iya zama tanwini ma'ana guda biyu idan har kalma ba ta da al ya iya zama guda ɗaya idan kalma tana da al yawwa